set time to be holy. Speak of with thy Lord. Abide in him always. And feed on his word. Make friends of God's children. Help those who are weak. Forgetting in nothing. His blessing to seek. Take time to be holy the world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy. Let him be thy guide, and run not before him, whatever betide joy or in sorrow, still follow thy Lord. And, looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy. Be calm in thy soul. Each thought and each temper beneath his control. Thus, led by his spirit to fountains of love, thou shalt soon be fitted for service above. serving the living God. Muna botang Allah mai We are serving the living God. Muna botang Allah mai God is with us. Allah yana mu. You will see him walking practically among us. Zaku ku na aiki gani ido-ido. Yes, uh, yesterday and day before yesterday, we told you we will be receiving something special from God. Jia, da kuma shekarun mungaya mun gaya muku cewa za mu karbi wani Allah. We said you should write your request, what you want God to do for you. Mungaya gaya muku kurubuta ku da kuke so Allah ya yi muku how many of you have your request here mutane nawa ne suke da bukatunsu a nan you will know that you are serving the living God za ku sani cewa kuna bautan Allah mai rai God is interested to end your problem. Allah yana da niyya domin biyan bukatunku. The devil is your enemy, but God is your father. Magachi yazama magachi shetan yazama ya zama Allah yazama mesonka. Let's go before the Lord in prayer. Bari mu ga Allah. Talk to God and rejoice that you are here with him. Yi magana da Allah yi farin ciki da kana nan a nan tare da shi rejoice yi farin ciki you are in the presence of God kana gaban Allah Jesus name we pray a cikin sunan Yesu mun yi addu'a Almighty Father, you love these people. Ya ubengiji mai runduna kana kauna wayannan mutane. You want to do something good for them. Kana so ka yi abu kyakkyawa masu. Those who have accepted your way waɗanda sun riga sun karbi hanyanka those who have repented of their sin waɗanda sun riga sun yi tuba ga barin you have planned that you will reward them you will comfort them you will bless them Kariga riga ka shirya za ka ba su albarku za kuma ba lada domin samun shi and those who hear you today and will repent waɗanda za su ji ka yau har masu yi tuba and turn away from their sin. They also shall be blessed by you. Suma I thank you because I know you. I thank you because I am worshiping you. Thank you Lord for as many as are worshiping you gode maka ya Ubangiji domin da yawa da suke bota maka. Thank you, thank you, thank you. Gode maka, gode maka, gode maka. Jesus name we pray. A cikin sunan Yesu mun yi addu'a. You can be seated. Za ku iya ɗauki wurin zama. God will give you comfort. Ubangiji zai ta ku ta'aziya. God will give you comfort. Allah zai ba ku ta'aziya. Yes, haka ne. You are looking for comfort in your life. Kana bukatar ta'aziya a rayuwanka. You want someone to tell you that it shall be well. kana bukatan wani ya gaya maka cewa lafiyar lau God said, I should tell you that it shall be well with you. Allah ya umurce ni in gaya muku cewa za ku sami lafiya har ma lau. You are in a situation, serious, evil, confused situation. Kuna cikin wata yanayi wanda kun riga kun samu kidarai kuma a wannan sa'a and you want someone to assure you that you will come out of your situation kana bukatan wani ya baka tabbaci cewa zaka rabu da wannan damu amen God has asked me to tell you you will come out of that situation Allah ya umurce ni in gaya maka cewa da ka samu mafaka a cikin wancan damuwa. There is a need in your life. bukata You're looking for how you will get your needs solved. Kana hanya You have come to God. God says, I should tell you, He will supply your need. Allah ya gaya mun cewa in gaya maka zai biya maka bukatunka duka. You have desires, heart desire. Kana da bida, bida ta zuciya. You want to marry? Kana so aure? You are looking for children? Kana bukatar You are looking for job? Kana bukatar aiki? Whatever it is, What? I'm blessed to tell you, you have a heavenly father that cares. ina nan musamman domin in ga muku cewa kuna da uba wanda yana sama kuma yana lura da ku. And God says, I should tell you, as you trust in Him, you will see that thing done. You will receive it. You will see it by you. He will take you there. Allah ya umurce ni in ga muku, kamar yadda kun hakin kance, cewa shi zai yi muku. kuma zai biya muku bukatu zai kai ku a wannan wurin da kuke bukata. There are afflictions in your life. Akwai wahalai da yawa a rayuwanka. are passing through some operations in dream. Kana samu damuwa na, na kasawa a mafarki. You find someone always coming to oppress you. kana ganin wani yana zuwa kullum domin ya nakasar da kai. You will not see that person again. baraka kara ganin wannan mutum kuma ba you will not see that dream again baraka kara ganin wannan mafarkin kuma ba because you have turned to God saboda ka juye zuwa ga Allah if the Lord told this sister that the witches wanted to kill her that what has happened to you whatever the witches are doing they will not prosper if the Lord had told her a week before that time, two weeks before that time, she might not have believed or she might be doubted. Don't doubt. Your case is the salvation of God is going to overtake your life. Ache Allah ya gaya ma wata cewa wa'annan mayu da suke kokari kisanka kisanki ba za su iya yin wani abu ba ko kuma makone da suka shige idan har ma Allah ya riga alkawari cewa ba da su iya komai ba kuma ba da su iya komai a rayuwanki ba. You are having a sickness in your body. akwai ciwo da ina jikinki. You are afraid you will die. Kina jin tsoro cewa da ki mutu. God is saying, I should tell you, He has the power to take away that sickness. You will never die. He's going to set you free. He's going to get you healed. Allah ya umurce ni in gaya maka cewa zai ɗauke wancan cutan kuma ba da ka mutu ba za yaye ka da wannan damuwan ciwo a cikin sunan Yesu. Some evil spirits have attacked you. waɗansu mugaye ru'oyi suna maka hari. They are always coming to you. Suna rika zuwa wajenka. You're always hearing the voice of the devil. Kana jin muryan shaidan kulla yaumi. They're always terrifying you. Suna baka tsoro kowane lokaci. They're saying that you will die. Har ma suna ce zaka mutu. You are you are in pain. Kana cikin zafi because of the oppression of the wicked. Domin nakasawa na mugaye because of demons working against you. Saboda aljanun suna gaba da kai. You don't know peace. Babu salama a rayuwanka. But God said, I should tell you, you will look backward one day, you will not see those things again. Amma Allah ya ce in gaya maka, wata rana za ka waiwaya, ba da ka kuma gansu ba kuma. God knows all these things going on in your life. Allah yana da sani game da wa'annan abubuwa da suke tafiya a rayuwanka. And is comforting you today. Kuma ina ta yanzantar da kai yau. He is speaking peacefully to you today. Yana maka magana cikin salama a rana ta yau. Why is God speaking like that? Me yasa Allah yana magana haka? Why is God saying you will marry? me yasa Allah yana cewa za ka yi aure the desire of childbearing you will have it buri na samu aihuwa da ki samu why is he saying this thing me yasa yana wannan magana because God is pleased by your repentance and new life saboda Allah ya ji dadi da sabon tuba na rayuwar da kai God is happy because you have decided to change and to live a new life. Ubangiji yana da farin ciki domin ka riga ka kudurta da ka yi sabon rayuwa. God is happy by what he is seeing in you now. The things you used to do, the evil things you used to do, you do them no more. Ubangiji yana da farin ciki ganin abinda kake yi yanzu. mugunta da waɗansu abubuwa da ba su da kyau da kake yi da yanzu ka daina. God is happy that you've thrown away your charms, you've destroyed all those things for protection, and now you have only God you are trusting. Allah na da farin ciki domin ka rabu da layoyi da guraye da wa'annan da ka karba domin amfani da su ka rabu da su. God is happy that people are giving testimony. Oh, he has changed. Oh, she has changed. She's now a Christian. She's now born again. She's now a child of God. That testimony that people give over your life is blessing the heart of God, is promoting God. And God said, For this thing I have heard about you, for this thing I am saying about you, I'm going to open the gate of heaven for you. Allah yana da farin ciki game da shedu da mutane suke bayarwa game da rayuwanka cewa ya canja cewa yanzu ya bar zunubi cewa yanzu ba shine yake yin wayannan abubuwa ba shaidun nan da suke bayarwa yana faranta mishi rai yana da farin ciki domin yaye maka duka wayannan damoyi domin ka samu shiga sama a cikin sunar Yesu. In Isaiah chapter 12 verse 1. Cikin littafin Ishaya sura 12 aya 1. And in that day thou shalt say, O Lord, I will press thee, though thou was angry with me. thine anger is turned away and thou comfortest me. A ranar nan za ce, Zan gode maka ya Ubangiji, gama ko da shike fushi da ni fuskanka ya juya kana mani ta'aziya you are going to say oh lord you i was suffering i was passing through attacks you were pushing me you pushed me down you got angry with me but now that i have settled with you now that i have repented lord you are not comforting me you are not speaking peace to my life. Da aka ce, Ya Ubangiji, kwanakin baya da suka wuce, ka yi ta tura ni in yi nisa da kai, har ka ba ta rai, ka juya fuskanka mani, baka ji daɗi ba saboda rayuwa rayuwana, amma yanzu da na yi tuba, na juye ga barin wa'in nan zunubin, yanzu za ka yi min magana mai kyau. magana mai daɗi kana da farin ciki da ni za yi mun ta'aziya yes it's like a father that told his son go work for me and the son would not go the son said i will not go and the father was angry and even said don't give him food to eat i will not give you your school fees i will not do this then the, the son was suffering because the father refused to give him. But now the, the son became obedient and went to farm and went to do what the father said and went to begin good thing, living good. And now the father opened his mouth and blessed him and said, My son, the reason why I turned against you, the reason why I stopped blessing you is for your stubbornness. But now that you are behaving well, now that you're obeying me, I'm going to bless you, my son. I'm going to buy you this. I'm going to buy you that. And that thing you requested from me, I will give it. That is what God is talking to you now. mai yiwuwa rayuwanka kamar yaron nan da mahaifinsa ya ga mashi cewa ya je ya yi mashi aiki amma ya ki ba zai je aikin ba da yake ya ki aiki sai mahaifin shi ya hana shi abinci har ya hana biya mashi kudin makaranta shi yaron kuwa ya shiga wahala ya shiga azaba amma da ya juye ya dawo yana biyayawa mahaifinsa ya koma aiki mashi sai mahaifin kuma ya ce a ah, ya ji daɗi ka karbi albarka dana ka karbi albarka sai ya biya mishi bukatu ya ce dalili da ya sa ban so in biya maka ka da ba domin rashin biyaya da kai mun amma yanzu da ka juye da kai mun biyaya karbi albarka ina farin ciki da kai shine abin da Allah yake faɗi you are passing through battles with the devil battles with human beings and you say god where are you where did you leave me alone kana ta jin kana ta kukuwa da aljanu da kuma ruhu mummunai ruhu kada ce ya ubangiji dun me ka yashe ni even common food you are not getting to eat life is regal you are passing through difficulties. God, where are you? Samu abincima da wuya take kana ce har azaba rayuwa na da wuya har kana tambaya Allah ina kake. Where you asking that? Me yasa kana wannan tambaya? Your life is like the life of Jonah. Saboda rayuwanka yana kama da rayuwan Yunusa. You refuse to attend to the me- to the message of God. Kaki kai da The Lord sent you to Nineveh. He said, "Go and preach in Nineveh." You were running to Tarshish. Allah ya aike ka zuwa garin Nineveh domin ka je kai wa mutanen Nineveh amma ka gudu zuwa Tashi. Now the water of the sea is trouble, is reeling you. And now, even the people that are inside the boat with you, inside the ship with you, are being affected. The ship cannot move. Every effort is failing because of you. hauka saboda kai kana cikin jirgi tare da mutane har kai ga ma wa'annan mutane da suna cikin jirgi tare da kai rashin biyayanka ya sa haukan nan ya sa su ma sun damu it ended up that they threw you into the river kai ga and he also a fish came and swallowed you up jordan har da ya you say why is this thing happening to me da ni it is because you disobeyed your god wa it's because you are going your own way you are not considering god saboda ka riga ka rabu da hanyar Allah baka iya matunani game da Allah it's because you have said unto God leave me alone saboda ka gaya Allah ka bar and that is why the Lord allows this thing to come dalilin haka ne Allah ya bari wayan abubuwa sun faru da that is why you cannot make progress the earth is the Lord's and the fullness of it. ita. Na Where will you go on earth that it will favor you? The Lord has removed progress from your life. Now, Jonah. Yenzu Yunusa. In the belly of the fish. A chicken, chicken. ifi. You have prayed. Ka yi addu'a and said you will obey God cewa da ka yi biyayya wa Allah you have prayed yi addu'a and say you will go to Nineveh cewa da ka je garin Nineveh you have prayed yi addu'a and say you are sorry cewa ba da ka kara yi ba kuma then the Lord told the fish vomit out Jonah annan kuwa Allah ya umurci kifi ka amintar da Yunusa let Jonah be free bari Yunusa ya zauna a da yanci let Jonah enjoy peace bari Yunusa ya samu salama because he has repented saboda yayi tuba that is your life ita ce rayuwanka yes even your family are suffering because of you, because you turn away from God, you are not interested to serve Him, and that is why the whole family is suffering. Haka ne kuwa, har ma da suna ta shan wahala, suna shan azaba saboda rayuwanka, saboda ka juye garin bin Allah kai yi watsi da abubuwan Allah. Yes, that's what I'm saying. Haka ne abin da nake faɗi. Witches and wizards rose up against you. sunta Bringing all manner of sickness upon your body. Suka ajiki. Blocking your ways to progress. rufe But now. Hear what the Lord is saying. Now that you have repented. Now that you have decided to serve the Lord, the Lord is saying Isaiah chapter 40, verse 1 and verse 2. Ishaya surah 40 ayat ɗaya da aya Comfort ye, comfort ye my people, saith the Lord. Kui kui ma mutane anina ta azia, kui ta, azata kui kui. God is saying, tell her that she should be she should she should be patient. Now that she has come out for me, tell her I will visit her with all the good things she's looking for. Allah yana cewa a gaya mishi ya kare hakuri, amma yanzu da ya fita kuma zan shi. Tell him the family, his family that stood still and was not making progress because of his life. Now that he has come to me, I will open the door for his family. iyalin wannan da ya daina cin gaba, amma yanzu da wajena zan bude kofan cin gaba wa iyalin. So the Lord is saying, I should tell you that it shall be well with you. Na yanzu ubangiji yana cewa in gaya muku zai yi muku kyau The Lord says, I should tell you, He shall open for you the door of life. Ubangiji ya umurce ni in gaya muku, yanzu kuma zai bude muku kofofi na rai. Speak ye comfortably to Jerusalem and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she hath received of the Lord's hand double for all her sins. Kuimagana me kantada rai ga Urushalima. Kuimata kira yankinta yakara ang ang gafarta finta gama daga hannun Ubangiji ta karbi alhakin dukan zunubanta ribi rabi biyu. The Lord says, I shall let you know that all these battles you're fighting, your enemies are coming to fight you, they are defeating you, that the battle has ended. God has forgiven your sins. It shall not happen again. God will intervene for your life. He will fight for your life. Ubangiji ya umurce ni in gaya maka wannan kukuwa da kake yi har ma da ana shan kanka yanzu ka riga ka yi nasara. yanzu za ka samu cin gaba domin zunubinka ya rabu da kai za ka ci gaba a cikin sunar Yesu. The Lord allows men to suffer as a consequence of their sins. Allah yana mutane su wahala ne saboda ladan zunubansu. But when they repent and seek his face, he appears to their comfort. Idan za su juye ga barin zunubinsu sai yana zuwa musamman domin ta'aziyarsu. This is the formula. Wannan ita ce hanya. That if you find yourself in suffering, in ka samu kanka cikin wahala and you know you are a sinner in ma ka gane kai mai zunubi ne and God left you there Allah ya barka a wajen if you want divine intervention, if you want divine visitation, if you want divine interference, call, stop your sins, repent of your sins, and call upon God. In kana so Allah ya dauki mataki in kana so Allah ya cheka. ka in kana so Allah ya taimake ka rabu da zunubi din ka zo wajen Allah call upon God kai kirawa Allah but take away your sin aje zunubinka a gefe because God is angry with sinners saboda Allah yana bakin ciki da masu zunubi and he can allow the devil torture you because of your sins zai iya bar shedan ma ya wulakanta ka saboda naka zunubi if you want it to stop if you want peace in your life, in kana salama repent of your sin haka nan kuwa stop your sin and turn to god Allah cry unto him Allah he will hear you call upon him he will defend you ya he will appear to your rescue that impossible thing shall be done in your life. In the book of Isaiah. A Isaiah chapter 1. Isaiah Surah there. I read from verse 15. In a ne daga aya Of Isaiah chapter 1. Isaiah Surah there. Here the Bible tells us saying. A nan littafi mai tsarki yana gaya mana cewa. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Sa'an da uh, kuke bude hannuwanku, zan boye muku idanuna. I sa'an da uh, kuke yi mani yawan addu'o'i, Bana na ji ba hannuwanku cike suke da jini can you see your hands are full of blood wickedness you're doing to mankind ku duba hannayenku cike da jini ne kuna mugunta ma mutane my eyes cannot see you Idanuna ba ba. My eyes are too holy to see you. Idanuna suna da tsarki kwarai da gaske ba za ba. When you make your prayers in your sin, I will not hear. Kana addu'a kana addu'o'i a cikin zunubi ba ji ba. Then he said, wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Ku ku ku kawas da mugunta ayyukan daga gaban idanu ku yi ku bar yin mugunta wash your body of sin in the blood of Jesus wanke wannan jikin zunubi cikin jinin Yesu make yourself clean in the blood of Jesus ku kanku a cikin jinin Yesu put away the evil thing that is in your possession. mugunta da Stop going to, to do wickedness. Stop going to commit sin. aikata mugunta, aikata Yes, learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widow. aikin kubidi shari'a kuhana zumu, ku hana eh, zulunchi ku sha'anta magana mayaku ku taimaki a ah, uwar gwamraye practice to do was stop fighting your wife stop abusing your wife learn how to speak good language how to do good to your wife dena fada ma matanka ka koya yadda za ka yi magana da sauki maganan da zai karfafa maganan da zai sa ta farin ciki do good to your husband obey your husband stop speaking foul language to your husband learn to serve him as a wife yi biyaya ma mai gidanki kada ki rena shi ki koya yadda za ki bauta ma mai gidanki a matsayin shi na mai gida then come now And let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Yanzu kwa, muzo yanzu, mu yi bincike tare, in ji Ubangiji, ko da zunubanku kamar mulufi za su kama fari kamar snow, ko suna ja kamar garura za su zama kama auduga. Then bring yourself to God and go and confess your sins. Confess your evil life. God says he will forgive you. Whatever wicked thing you have done since you began living, he will forgive you. Sai ka kawo kanka ma Allah, ka furta ka yi rayuwa mai kyau duk wani mummunan abin da ka a rayuwanka Allah zai gafarta maka. Then he now says, if you are willing, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. A nan kuwa ya yi kare da cewa idan kuwa kun yarda kun yi biyaya za ku ci romun kasan. If you are willing to change from your evil life to serve God you will see the joyful part of life. Idan kayi niya cewa za yi abu mai kyau, da gan abu mai kyau a cikin rayuwanka. If you are willing to throw away those charms and to trust God alone, you will see the victory side of life. In ka yadda za ka yadda wayannan gadali har ma za ka yi wasi da wayannan guraye ina ga maka cewa za gan abu mai kyau Allah. If you will stop this life of, of self-dependence, this life of independence from God, that you don't bother about God. All is about yourself. If you can stop that and come back to your creator, you will see the healthy part of your life. Idan ma zaka yi wasi da wannan rayuwar da kake gani zaka dogara da kanka ba tare da Allah ba da ba za ka dangana akan Allah ba kana dangana gare ka in za dangana ga Allah ka bari a rayuwa na rashin dangana ga Allah da ka ga cin gaba a rayuwanka in the book of Joel chapter 2 littafin joel sura biyu I read from verse 12 ina karatu ne daga aya sha biyu Joel chapter 2 verse 12 joel sura biyu aya sha biyu The Bible is telling us the blessing that will follow you in life. littafi mai tsarki yana magana ne game da albarku da za su bi mu. Therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart and with fasting and weep, with weeping and with mourning. Maganar Ubangiji yana cewa ku juye zuwa gare ni da addu'o'i da kuma azumi kuma ku yi kuka kuma ku yi makoki. God is holding good for your life. Ubangiji yana rike da abu mai kyau ma rayuwanka. God has brought that good thing near your life. Ubangiji ya kawo wannan abu mai kyau kusa da rayuwanka. God has sent angel goodness and mercy, they are in your house. Ubangiji ya riga ya aiko da malaika na kyau da malaika na tausayi suna nan a gidanka. God has sent angel Michael, the warrior, warrior angel They are standing to handle your enemies. Ubangiji ya ya riga ya turo da malaika Mikailu, wannan malaika na yaki yana nan a domin ya yi yaki ma masu gaba da kai. But he said, turn away from your sin. Tell that Satan that has been deceiving you, tell him you have chosen to serve the Lord. You have chosen to obey God. Speak it out and let the devil hear. Take that practical decision. Let the devil see. Don't you want to A chika Say it out and let God see, hear you. Kafadeshi domi Allah yajika. Let God know that you are worthy for his blessing. Bari Allah yasani kaache ga albarkunsa. Then you will see wonders. Haka kuwaza abu mamachi. Your life of sorrow. Rayuanka na kunchi. Your life of defeat. Your life of poverty. Your life of fear. Shall suddenly change. The power of God will descend and change your life. All those powers surrounding your life all those spirits surrounding your house, your family, they shall be evacuated. Oh, and rent your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repented him of the evil. verse 13. Ka yage zuciyanka ba tufafi ba, ka juye ga barin zunubinka ka koma garin Allah. Shi Allah kuwa zai ziyace ka. He is a merciful God. Shi Allah ne mai tausayi. He is a God of kindness. Shi Allah ne mai juyayi. He is a God of kindness. Shi Allah na juyayi ne. He is knocking at your door. Yana kwankwasawa a kofarka. He said if you open this door. yana cewa in ka bude wannan kofa I will come into you zan shiga a ciki I will come with my power zan shiga da iko na I will come with my salvation zan shiga da ceto ta I will come with my peace zan shiga da salama na I will come with my blessing zan shiga da albarka na open the door bude kofa Open your heart. Bude zuciya. Have you not heard God knocking at the door? Ba ka ji Allah yana kwankwasa a kofa ba. He's holding his blessing in his hand. Yana rike da albarkansa a hannunsa. To come in. Domin ya shiga. To come in. Domin ya shiga. And to bless your life. Domin ya albarkaci rayuwanka. As for you. Amma kai. that have opened your door already. da riga kun kofofin ku. And he has come in already.

Liazaru ya mutu. The brother to Martha and Mary. Brother to Martha and Mary. Dan uwa na Martha da Maryamu. Jesus came there. Yesu ya zo wajen. As every other people came there. Kamar yadda sauran mutane suka hallata. He came to comfort them. Ya zo musamman domin ta da su. Well, others were comforting with ways by crying with them. Uh, eh, look, uh, da waɗansu suka zo ya zantar da su ta wajen kalmomi baki da kuma kuka Jesus did more Yesu yayi fiye da haka He cried with them yayi kuka da su He spoke assurance to them yayi musu kalma na tabbaci But he did more than that. Yayi fiye da haka. The Lord is not happy that the enemy buffeted you. Ubangiji bai ji daɗi ba da da da yana cutanka. The Lord is not happy that you have been in sickness for long. Ubangiji bai ji daɗi da ka juma kana da ciwo ba. The Lord is not happy that you are not having sufficient to eat. Ubangiji bai ji daɗi ba da kana da rashin abinci. The Lord is not happy that you are not making progress. Ubangiji bai ji daɗi ba he said i should comfort you you can not hear him speak from heaven but he's telling me comfort him comfort her i have come to give her my comfort

na gaya maka cewa a cikin wahalanka shi ma ya wahalu da kai but there's going to be a difference amma zai sha bamba human beings that came to that uh, uh, uh, uh bereft house they were comforted merely and matter but they only deal with words and with little gifts when da suka je gidan su mata domin ta'aziyansu da suka yi magana a baki ne kaɗai but the comfort of God is going to reverse the situation in your life. Amma ta'aziyar Allah zai canja kowane damuwa a rayuwanka. He said, take me to where the dead man is that is making you cry. Although we cry together with you. Cewa ku kai ni inda matacin nan yake da kuke kuka ko da shike nayi kuka tare da ku and Ma Mary said is it matter that said oh lord at this time he's thinking he's the body is smelling because he had been buried for four days ina gani kama mata ne ta magana ta ce ya ubangiji war haka yanzu ya riga ya dumi ina gan kama ya fara ma dumi yana wari the lord said don't bother Ubangiji ya ce kada ma ki kula. Remove the stone that is in the, in the, in the, in the, in the mouth of the grave. Ku bude wannan dutse da yana bakin kabarin. And the Lord said, Sai Ubangiji ya He prayed to God in heaven. Ya yi addu'a wa Allah a sama. God, do this thing that this family will be comforted. Ubangiji yi wannan abin domin wannan iyali za ta samu salama. Do this thing that this family will know, and all the people will know that you are a God of comfort. You Allah I know you have heard my prayer. And then he looked into that grave. zuwa ga wancan kabari. Because it's not like ours that dig grave downward, they dig it inside a stone. It's like a cave. Ba irin namu kabari da ake tonawa kasa ba, amma ana tona shi karkashin dutse ne da mutum zai iya ya gani har ciki. Then he said, Lazarus, come forth. Bayan haka, ya ce, Lazarus, fita. a power came down from heaven. Iko ya soko kasama. And brought that dead man alive. Ya fitar da wancan matacin rayayye. And brought him from the grave outside. Ya pita da shi cikin kabari har waje. Lazarus opened his eyes and was seeing. Lazaru ya bude idanunsa yana ta duba. All sicknesses disappeared. He said, remove the cloth that you wrap around him. Lazarus came back to life. Give a clap offering to Jesus. Lazarus came back to life. Lazarus, Lazarus came back to life. Lazarus came back to life. Lazarus ya tashi. Lazarus Yatashi. Today, yo, the Lord says he's going to comfort your life. Ubangiji ya ce zai tayazanta da rayuwanka. And the comfort of God means he is going to reverse the situation of your life. Ta'aziyar Allah ita ce zai canja rayuwanka ma gaba ki daya. The Lord will wipe away your tears. That thing making you to cry and to sit discouraged, the Lord shall do a new thing and reverse it and bring back life and bring back glory. You will rejoice. Allah zai yi sabuwar abu a rayuwanka zai canja shi wancan abin da yake saka kana kuka zai jujjuya shi zai sace shi zai kawo rai a rayuwanka. Oh, yeah, man. Oh, yeah, woman. You have been mourning over your child. Your child has gone out of the way. You are crying. The Lord is crying with you. Mutum, da mutumia. kinjuma kajuma kana kuka domin yaronka ya hanya. Ina cewa wancan yaro zai dawo kuma. The Lord is sorrowful with you because you have a stubborn child. The Lord is sorrowful with you because you have you have a spoiled child. But the Lord says, I should tell you concerning your children, he will comfort your life. Ubangiji bakin ciki, kana da kana da azaba saboda rayuwar yaron nan ya baci, yaro mai taurin kai, amma ubangiji ya bari in maka wancan yaro zai gyara shi yes the lord is saying your child is a smoker the lord is saying your child is a thief is a vagabond on the streets but he god who created that child is going to change that child is going to take away that devil from that child is going to separate that child from other people is going to bring out a new child. Your child shall become new. Haka ne, Ubangiji yana cewa yaronka ya zama mashayi yana shan sigari, yana shan wiwi, yana shan abubuwa, rayuwan shi ma ya baci, bai san wani abu ba, amma zai kawo sabon halitta. Zai kawo sabon halitta, zai gyara rayuwan yaron nan, ya maido da shi mai kyau. because you're serving the Lord, because you're seriously serving the Lord, you have shown it by your life, the Lord is happy with you. The Lord is happy with you. He will comfort your life. Saboda yanzu rayuwanka ya zama mai kyau, kayi zabi kana bautan Allah, Ubangiji yana da farin ciki game da kai. Ubangiji yana da farin ciki game da ke zai tazanta da rayuwanka, zai tazanta da rayuwanki. Yes. Happening. Ha. You are sick. No. Jesus Christ has received chastisement for your sickness. Kai ciwo ne. Yesu ya riga ya karbi kunya saboda naka ciwo. He has he was beaten for your sickness. An yi mai duka saboda naka rashin lafiya. He was chastised for your iniquity. An yi mai duka saboda naka zunubi. That is what the Lord is speaking to you. He will do something marvelous over your body. shine Ubangiji yake maka zai mamaki a naka jikin. He will do something special over your body. The Lord will heal you. The Lord will heal you. The Lord will heal you. He will take away that sickness. You will not die. You will live zai abu ta musamman a rayuwanka zai canja ka zai cire wancan ciwo zai cire wancan ciwo zai warkar da kai zai warkar da kai ba za ka mutu ba hallelujah hallelujah i say hallelujah Nache hallelujah this is what god is going to do in your life Wannan itachi abunda abin jize ara zai a Yes, that is God. Hakani wana shine Allah. He's talking to his children. Yana magana wa 'ya'yan anshi. You know, you have been believing God for long. Ka san kana gaskanta Allah. For a particular thing. Akan wani abu. You have been crying after him for long kana ta kuka ma Allah har da jumawa for a particular thing saboda yayi maka wani abu the lord has been keeping quiet ya juma yana ta shiru abin shi why he is watching you saboda me yana kallonka he is he is looking after you looking watching to see whether you will change your life me yasa yana ta kallonka yana gani ko ka canja rayuwanka and now you have changed gashi kwa yanzu ka canza really you have stopped your sin Akika ka riga ka bar zunubinka the lord said go and tell her ubangiji ya bari in gaya mata i have seen that she has changed na riga na gano cewa ta canza I have seen that she has stopped the evil of her life. na riga na gano cewa ta riga ta daina mugunta na rayuwanta she is no more going after men to be opening herself to them ba ta yawo ta bude asirincinta ma maza ba kuma because she thought she would get husband by that ta ta ɗauka kamar ta samu mijin aure saboda wannan rayuwan. But she has committed herself to me now. Amma yanzu ta riga ta mika kanta mun yanzu. Go and tell her she is going to marry. gaya mata cewa za ta samu aure. The Lord has told me I should tell you woman you are going to marry. Ubangiji ya gaya mu in ga miki mace da i yi aure. Don't mind your age. God has somebody just like you, just to satisfy you, just to comfort you, just to make you laugh. <laughs> kar ki ma damu da yawan shekarunki Allah yana da wani wanda shekarunku ɗaya domin ya faranta miki rai domin ki ji daɗi domin ya faranta miki rai da ki yi dariya <laughs> hallelujah hallelujah The Lord is great. The Lord is great. The Lord is great. Just be clapping hand and worshiping Him. Hallelujah. The power of the Lord. The power of the Lord. The power of the Lord. The grace of God. The grace of God. The love of God. The care of God. The, the concern of God. The concern of God. The love of God. Allah. Thank you, Jesus. Gode Thank you, Jesus. Gode It shall be done. Zepharu. It shall be done. Zepharu. That is what the Lord is asking me to tell you. in In the book of Jeremiah chapter 30 verse 17. A cikin littafin Irmiya Sura 30 aya 17. The Bible says, For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord, because they called thee an outcast, saying, This is Zion, whom no man seeketh after. Gama zan mayar maka da lafiyan jiki, zan warka da rauninka, in ji Ubangiji, tunda suka ce da kai yarfafi suna cewa Siyona ce wadda they cast you away because you chose to serve the Lord. botan Allah. Because you change your dressing. You are no more wearing this jewelry. You are no more wearing all this attachment. You are no more on this weavon. You are no more wearing trousers as a woman. And they are laughing and saying you are an old woman. Saboda kin canja rayuwanki ba kya kuma sa yankunni ba a kuma sa attachment ba kya kuma sa wando a matsayinki na mace sun kama dariyanki sun ce kin zama tsohuwa now they laughing at you gashi yanzu ana dariya miki they laughing as a child, at a child of god suna dariya wa eh, yar Allah the lord is saying don't be ashamed Don't be ashamed of what they are saying about you. Allah ya ce ki ji kunya. Kada ki ji kunya suke gaya miki. He is happy that you stand. Yana da murna saboda kin Sometimes you cry, you wipe away your tears and say I will continue with Jesus. Whatever they say, I will keep on serving Jesus wani eh, wani sa sakin ci gaba kina share awayenki kina kuka zan ko me suka fada zan ci gaba da Yesu ko me suka fada zan ci gaba da Yesu if you see how Jesus is smiling in heaven when he's hearing what you're saying in kin ga yadda Yesu yana murmushi a sama yayin da ya ji abin da kike faɗi then he said I am going to do something special in the life of this my daughter that all those people that were laughing, they will come to her and be begging mercy from her hand. Yana cewa zan yi abu kyakkyawa ta musamman a rayuwa diyata wanda suka yi mata dariya idan sun gani za su zo su rusuna suna ce suna bukatan jinkar a wurina. You see, one of our sisters, she was so happy, she fell into other people's hands. Please bless her. The Lord will do it. I say, God will do it. Amen. The Lord shall promote your life. Na wata eruana na saboda yawan farin ciki ta yi dariya ta kwanta a jikin wata, ina ce Allah zai sa albarka, Allah zai yi shi, Allah zai aikata. Hallelujah! Hallelujah! This is wonderful. He, it is the creator God that says, Go and comfort them for me. ya They're not serving God in vain. Allah As I am speaking now, Every decayed part or decaying part of your body. gaban

receive the touch of God. Karbita buar Allah. Let the power of that sickness be broken in your body. Bari ikon wannan ciwo ya karya a jikinki. Let that sickness jump out from your body. Bari wannan ciwo

na Allah da kansa The comfort is coming from you, coming to you from Jesus Himself. It shall be so. You will find it so. If the Lord will do so to you when you are still on this earth, how much more comfort waits for you in heaven? idan ubangiji zai yi maka wannan abun yayin da kana nan a nan duniya yaya kuma zai kasance da ta'aziyar Allah a sama come to heaven zo sama hold yourself in righteousness and come to heaven rike kanka a cikin adalci zo sama when the Lord Himself shall wipe away your tears from this, the tears Satan gave you in this life. Lokacin da Ubangiji Allah da kansa zai share maka wannan awayi da shaidan ya baka a wannan rayuwa. When the archangel shall blow a trumpet and the whole heaven shall hear because of one person, one person that has come in and that one person is you and Jesus shall be coming to welcome you into the heavenly city. What a comfort! What a comfort! What a comfort! da malaikan nan zai busa kaho saboda kai da samu farin ciki za a ka za a ki a wannan mulki har samu ta'aziya har samu ta'aziya a mulkin Allah child of God dan Allah you have not reached the level that God has set for you in this world you will increase baka kai kai a ainihin inda Allah ya saka a wannan rayuwa zaka karu in the book of psalm 71 verse 21 zabura 71 aya 21 Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side. Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side. Kadaga daga girmana, ka juye God will increase your greatness. Ubangiji zai kara In that office you are working, a promotion is coming, directed by God, and it is for you a wancan ofisi da kake aiki girma da karan da girman girman yabo na zuwa ana kawowa naka ne in a society where you're living an appointment is coming to lift up somebody there did Mordecai knew that it was himself, knew that it was himself that shall be promoted, that should be made to replace Haman? Your promotion is coming in a surprising way. You never thought it. But God has taught it because He has promised for your comfort, He shall increase your greatness. A wancan mu'ali inda kake zama akwai daukan aiki da ake kawowa. Wannan daukan aikin naka ne. Da mu da kai ya san cewa za girmama shi ne? ai da hama yana ɗauka kamar shine za a girmama amma an ɗaukaka mu da kai wannan karuwa na girma a gare ka ne yake zuwa wannan karuwa na girma a gare ka yake zuwa everybody say god i thank you kowane mutum ya ce allah na gode maka and i also the servant of god decree it in your life receive. A na bawan Allah na umurta chewa ka karbi Yes, I'm telling you, all the losses you have met in the past, all those things have gone to accumulate for you in the hand of God. The Lord is, has converted them. He has converted them and they're coming back to you. He has converted all those losses all those attacks that the Satan did against you, all those things he has arrested you, your salary that has not been paid for long, the Lord has gathered them together. I said the Lord has gathered them together. He will bring them to your Lord. Ina gaya Makachewa, cewa duka batatu da kasamu samu a rayuwanka ina Allah zai fasu Allah zai fasu duka abubuwan da baka yi asara Allah zai tattaro su Allah zai tattaro su wannan rashin albashi da aka biya na shekaru ko kuma na watanni da yawa za a maido su za a maido su hallelujah and I decree receive na kuma umurta karba hallelujah are you happy with God are you happy with God? Say it, oh Lord Jesus, I am happy with you. Kana farin ciki game da Allah. Kana farin ciki game da Allah. Ka Yesu ina farin ciki da kai. Wonderful. Abin mamaki. Who told you that God planted a day like that for Donga? wa ya ga maka cewa Allah ya shirya rana ta musamman haka ma donga did you ever dream a day like this ka taba mafarki kama haka that the children of God in donga the Lord is saying I am happy with where you're standing. You're serving me, and I want to promote you. I want to bless your life. Lift up, stand up, lift up, lift up, lift up, lift up. The power of God will change your life. The power of God will break your yokes. The power of God will advance you in life. I have advanced you in life. I have advanced you in life. Cewa Allah ya ce ina farin ciki da kai. Cewa Allah ya ce ina farin ciki da kai zan fifita ka zan daddaka ka ka daga ka tashi ka tashi ka bunkasa ka just sit down the lord has not finished zona kasa Allah be kara sabatukum the lord has not finished uh-uh. Allah be kara ba 10 blessings in the hand of God for you. He has only released two. You, you think you have gotten anything yet? albarku goma a hannun Allah ya sake biyu kadai shine kana ɗauka ya kare kenan that person that is not laughing yet his own is coming wancan mutum da bai yi dariya ba nashi na zuwa when his own come he will jump idan nashi ya zo zai salle but i pray that he will not jump upon you <laughs> na addu'a ba zai salle maka ba Praise the Lord. Then the Lord is saying, Joel chapter 2. Ubangiji yena magana a cikin littafin Yowel Joel chapter 2. Yowel surabu. Then will the Lord be jealous for the land and pity his people haka kuwa ubangiji zai ji kishin kasan shi zai ji juya ma mutanensa the lord shall pity you ubangiji zai ji tausayinka because of the suffering you pass through from the beginning of your life kowane irin wahala da ka samu tun daga farkon rayuwanka the lord shall pity you ubangiji zai ji tausayinka because the devil pushed you down and you became arrested Saboda Iblis ya tura ka kasa ya daura The Lord shall pity you. Ubangiji zai ji tausayin Yeah, the Lord will answer. Haka ne Ubangiji zai He will answer his people. Zai ansa wa mutanensa. Yeah, the Lord will make promise unto you. Haka Ubangiji zai alkawari maka. He will make promise of supply abundantly zai alkawari na biya maka bukatunka har ma mai yawa The Lord is saying He will do things in your life, you will be satisfied. Ubangiji na cewa zai abubuwa a rayuwanka har ma da zaka koshi. The Lord is saying he will never allow you to be ashamed anymore. Ubangiji na cewa ba za ya bari ka ka sha kunya kuma ba da dai. But I will remove far from you the northern army and will drive him into the land barren and desolate. Hakakwa kwa zan cire nesa da ku wayannan sojoji na arewa kuma zan baku ba ku wayannan kasashe da suka yi wasi da shi zan fitar muku da I am going to drive that captain that is fighting you, leading people to fight you, I will throw him into the sea. He shall die, and his bad smell shall come out. You will know that he has died. Zan raba ka da wannan jarumi da yake yaci a rayuwanka don saka shi a cikin kogi don kuma kashe shi kuma da kasancewa ya tafi. That enemy did a bad thing in your life ya and uh, God is angry with him Allah yena fushi deshi. now that you have changed your life now that you have decided to serve the Lord the Lord is facing that enemy yanzu da ka canja rayuwanka har ka kudurta domin Allah ubengiji Allah yena gaba deshi. it's like a man again like a man. Kamau Mutung, Because his child is stubborn. Somebody got his child and was beating him. Wani ya rike dan shi yana mai duka. And then, as he was passing and saw them beating the child, the child said, Father, Father, he said, You are a stubborn boy, let them deal with you. Then yana wucewa sai ya ga wani yana tara ma yaron shigajiya. gajiya ya yaron ya baba ana duka na ya so he passed his own way. But that boy changed. yaron That boy became a new boy. Yaron sabon yaro. That boy became to came to be washing the father's clothes. Yaron He will go and praise them. He will put them in hunger and hang them in the father's bedroom zai sa ta a maɗaura wato hanga ya sa a cikin cikin ɗakin baban shi. That boy changed. Yaron ya sake. He went to be washing his father's car. Ya koma yana wanke ma baban shi mota. Ah ah, that boy changed. Yaron ya canza. He stayed in the house morning to evening. He was not going anywhere again. Ya zauna gida safiya har yamma baya yawo kuma. And then uh, the father saw a man beating him on the one he sent him even he was beating him on the street sai baban ya wani yana dukan shi a titi the father is inspector general of police baban kuma ya zama shugaba na police he said eh sai ya ce ah eh, eh, eh, come here come here come here sai ya ce zo nan zo nan zo nan talking to that person who are you to touch my child sai ya yi magana ma wancan mutum He told the orderly, pick him up. Say, pick him up. Send him to, take him to the cell. Lock him up there. This is my son, my son. Why should he touch him? Child of God. The, the devil shall suffer because of you. Witches and wizards that touch your life, they shall suffer because of you. mayu da suka taba rayuwanka za su sha wahala saboda kai by virtue of your new life you are now the apple of God's eye saboda yanayin canjawa rayuwanka yanzu ka zama kwayan ido na ubangiji the lord has declared to the devil touch not mine anointed and do my prophets no harm. Ubangiji ya riga ya umurce Iblis kada ka taba na kada kaima yi natabo. Do my prophets no harm. Kar kaima yi natabo. Now, yanzu power iko is going against your enemies. Yana tafiya ga magabcinka. Power iko is taking over your enemies. Whatever they have buried on the ground shall be uprooted. Whatever they have hung anywhere shall be burnt up by fire and all those people that are against you that man that is against you the lord shall handle them the lord shall handle them the lord shall handle them in jesus name Do I know da I gaba da kai ubangiji zai zai rike su ubangiji zai rike su ubangiji zai rike yesu you won't see him again. Baraka Karagani Shibokuma. That woman will pack out of that yard. When Chamatan Zatai, that, that, that, that a And they'll be running. That because you don't you don't even know some of these your enemies. When you see them running, you won't know that they're running from you. Bakamasa way na masuga bada kewa in ma sun fara guduwa ba za ka san saboda kai suke guduwa ba lay hand upon yourself and say i am the one the lord shall do it for me the lord shall do it for me the lord shall do it the lord shall do it. he shall overcome my enemy dora hannu a kirjinka ka ce ni ne ubangiji zai yi mun ubangiji zai yi mun ubangiji zai gaba da makiyata Are you, are you there? Kana nan Are you there? Kana nan Some things are happening already in your life. Wayansu abubuwa sun fara faruwa rayuwanka. Smoke. The smoke of those things the Lord has destroyed in your body is coming out of you. Ayakin wayannan abubuwa da Ubangiji ya riga ya rusar da su a rayuwanka sun you will rejoice. Zaka I told you that God says I should comfort you. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things for your life. Ah, are you farin ciki gama Allah zai abu mai girma a rayuwanka. And the Bible says, and I will restore to you the years that the locust had eaten, the cankerworm, the caterpillar, and the palmer worm, my great army, which I sent among you when you rebelled against me. Ubangiji yana cewa zan maido maka da shekaru da fara sun bata amfanin gonanka da kuma har ma da tutaye da dai sauransu kwayoyi suka yi saboda ka juya mun baya. Somebody borrowed, you, borrowed your money for long time and refused to pay. Get ready, that money is coming to you. Wani ya ci bashi daga wajenka ya ki biya zauna shirye za a maido da wancan bashi. That money that got lost, you couldn't tell where it went. You shall have it again. Wancan kudin da ya bace, ka nema baka inda yake ba, da ka samu wannan kudin kuma. You did a contract for somebody who promised you will pay, but now the man is turning another way. Your God shall go to hold him like this. He must go and pay his child. Go and pay my son. Go and pay my daughter. Go, go. The man is coming. I said, The man is coming. He will pay you in Jesus' name. Kai kwangila ma wani yana ta jujuyewa ba zai biya ka ba. Ubangiji zai rike shi. A makokoro shi. Sai ka biya dana. Sai ka biya dana. Sai ka je ka biya shi. Kuma zai zo biya ka. Yes. Haka ne. That is what the Lord will do. Abunda Ubangiji say, He will do great things. Zai abu mai And ye shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God that hath dealt wondrously with you. And my people shall never be ashamed. Zakuchi, kukoshi, kusamo harma, harma de kari za ku yi Allah domin abin Allah ya yi wa mutanensa bayan da suka ci kunya. Have you seen that bird that ate and was satisfied and went to where she would drink water and drank the water? When she was satisfied, she climbed on top of a tree and started praising God. And praising whichever language she's using. But God was hearing the language of the bird. The Lord will satisfy your life. the Lord will satisfy your life. He will fill your mouth with praise. Ko wanda ya ci ya koshi ya sha ruwa ya hau itace yana yabon Allah domin Allah ya biya masa bukata. Ubangiji zai biya maka bukata ya baka waka na yabo har ma ka yi ka samu biyan bukata domin Ubangiji zai baka fiye da abin da kake tunani. Yeah, haka ne. Ah, the Lord will remember you. He will not forget you. By the life you have lived, you have challenged God. wannan rayuwar kai yazamama ya Allah Abuntunani. Yes, he will remember you. Hakane ne tunaka. In the book of Isaiah, I read chapter 49 littafin ishaya sura 49 the bible tells us from verse 13 littafin mai tsarki ya gaya mana daga aya 13 isaiah 49 ishaya 49 verse 13 aya 13 to verse 16 zuwa 16 sing all heavens and be joyful all earth and break forth into singing O mountains, for the Lord had comforted his people, and he, ha- he will have mercy upon his afflicted. kuirerawa kusamai kuyi farin ciki ya duniya ku fashe da rerawa ku duwatsu gama ubangiji ya yi ma mutanen sa ta'aziya za ya yi juyayi kaunatattu nasa kuma but zion said the Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Amma ya ya manta Can a woman forget her suckling child that she should not have compassion on the son of her womb? Yeah, they may forget. Yet will I not forget you. Ya da mama ba za ta yi juyayin cikinta ba i yayu waɗannan su manta amma ni ba ni manta da ke ba the lord says be singing be rejoicing because your day has come ubangiji ya ce ki ci gaba da kina nuna farin ciki domin ranan ki ya zo how can you say the lord has forgotten you the Lord says, Can a woman forget her child, uh, the, uh, the young small the, uh, the little baby, the little baby in her hand that sucked the breast any woman can forget that but your god is saying i should tell you he will not forget you me allah yana tambaya mace tana iya mace da ɗanta wanda tana shan mama yana iya yiwuwa za su manta amma ubangiji yana cewa ba zai manta da kai ba the lord will deliver you from your strong enemy ubangiji zai kubutar da kai daga hannun magabcinka mai karfi in the book of psalm 18 zabura 18 i read verse 16 to 24 ina karanta daga aya sha shida zuwa ashirin da hudu. The Bible tells us saying, He sent from above, He took me, He drew me out of many waters. Daga bisa, daga bisa ya aike ya dauke ni, ya, ya fishe ni daga cikin manyan ruwaye. He delivered me from my strong enemy and from them which hated me, for they were too strong for me. Ya cece ni daga hannu abokan gaba me karifi, daga hannu makia kuma gama sumfi karifina. He brought me, verse 19, he brought me forth also into a large place. He delivered me because he delighted in me. Ya kawo ni me wuri yalwa, ya cece ni domin yana jin dadina. The Lord rewarded me according to my righteousness. According to the cleanness of my hands hath he recompensed me. Ubangiji ya saka mani gwalgwadon adalci na, gwalgwadon tsabtan hannuwa ya mai ya mai mani. For I have kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from my God. Gama na kiyaye tafarkun Ubangiji, ban rabu da Allah na bisa ga mugunta ba. Now, before we pray, there are some strong forces against you. There are some strong groups that are causing fear in your life. Akwe waɗansu kungiyoyi da sun fi se sosai suna kawo they have captured you. Now you are inside a group. You don't want to belong to that group, but nothing you can do because they are stronger than you. ka. Kana cikin su yanzu. Baka ma so ka zauna a cikin su, amma karfin su sun ya fi gaba da kai ba da ka iya fita cikin su ba. Now you have cried to God. You have called on God in your privacy. You have promised God you will serve him like Jonah. You don't know how to come from the whales or the, from the belly of the fish. God says, I shall announce to you. You are coming out of that group. Amen. You are coming out of that group. Amen. He will send his angel. He will, all those groups shall lie down defeated. Amen. you will come out by the power of God to serve the Lord God in Jesus' name. Yanzu ka gane cewa ba za ka iya fita ba, har ma kana kokari ka damu sosai kana so ka fita, ka zama kamar Yunusa a cikin cikin kifi, har ma kana kokari ka fita. Ubangiji ya ce gaya maka zai tura iko da zai fitar da kai ya fitar da kai a su a cikin sunar Yesu. You have fallen into a pit, and the pit have miry clay. All you are struggling to come up, you are sinking more. You're struggling because the place is slippery. My God has said, He will take down His Son right inside the pit where you are. He will pull you out. He's going to pull you out. ka fadi a ramin kwari na da zurfi akwai kana kukuwa kana fama kapita. ba za ka iya fita ba ubangiji ya ce in gaya maka zai saka hannun shi mai karfi zai fitar da kai zai fitar da kai zai fitar da kai da ikon hannun shi Today is the day, the day of the Lord. Amen. Yau Rana ce ta Ubangiji. I say today is your day, the day of the Lord. Amen. Amen. Yo rana ce rananka. Today is your day, the day of the Lord in your life. Yo rana rana Ubangiji a rayuwanki. All oh, you mean sitting there, they stand up before the Lord. Amen. The day of the Lord. Amen. Today is the day. Hey, the day power is coming Lord down. Today. I say today you will be set free. The day of Jesus in your life. Today is the day. Oh, yeah. The day of the Lord. Today. I say today is the day of power. The Lord will set you free. Today is the day. The power the of the Lord is coming upon your life. I say today Today you will be set free. The day of the Lord, amen. Today is the day, yeah. the day of the Lord. Today all power will be broken. You will be set free. Today is the day, oh, amen. Yeah. rejoice! Everybody Lord say rejoice! Today. today is my day, the day of Jesus in my life. Today is the day, the oh, yeah. day of the Lord. Sister, today. you will rejoice. Jesus will do it in your life. Today is the day, oh, amen. Yeah. Day of the Lord. Brother, amen. today you will be set free. Jesus will do it in your life. Today is the day, oh, amen. Yeah. The day of the Lord. I say to the devil will suffer because the Lord will. Yo, Shetan, Hey! glory, rejoice. I say to the devil will suffer because God will destroy him. Yo, shaitan dai sha wahala. Allah zai rike Today your enemies will all fall flat before you. Yo, oh, abokan gabanku duka za su fadi Today is the day, the day of the Lord in your life. Yau rana ce oh, rana Allah a Power is coming down. Today is your day, the day of salvation. Yau rana oh, ce tonka. I say today healing will come down and will set you totally free. Yo. Rejoice. God will do it. Today God will do it. That day we will praise the Lord. Yo, Allah say yi shi. da girmama mu yabi. Today is your day in Jesus' kingdom. Yo, rana oh, amulichin a Yesu. Amen. Now go before the Lord and make a promise Tell the Lord you will serve him. Tell the Lord you will repay. Ubangiji zaka bauta masa. You want him to visit your life. Gaya ma Ubangiji zaka tuba. You want him to change your life. Ka bukaci ya You want him to touch your life. Ka bukaci ya Let the Lord deliver you. Bari Ubangiji ya kubutar da kai. Open your mouth and confess. Bude baki a furta. Open your mouth and confess. Bude baki a furta. Tell Jesus to forgive you. Promise God He will serve Him. And you who are a child of God. kai da ka zama dan Allah just begin to praise God ci gaba da yabon Allah because has chosen this day to do a new thing in your life domin ya zabi wannan yau ta musamman domin ya take rayuwarka the Lord has chosen this day to do a wonderful thing in your life ubangiji ya zabi wannan rana domin ya abin mamaki a rayuwarka the Lord will visit your family today ubangiji zai ziyarci iyalinka yau

Ubangiji zai tura su zuwa iyalinka. The Lord shall visit that person you have been praying for. Ubangiji zai ziyarci wannan mutum da ka juma kana addu'a masa. Today. Yau. Today. Yau. Is your day. Ranan ka ne. Confess. Furta. Repent. Yi tuba. Something will happen. You were standing on the roadside. Jesus created you. He wants to save you. He doesn't want you to perish. kuda kuke sese a yesu ya halice ku so ya cece ku yana baya so ku lalace he doesn't want the devil to take you to hell baya maso so ya kai ku jahannama open your mouth and tell jesus you're sorry you don't want to be a street boy again bude ba kunan ku ku gawa yesu ba ba ba ku so ku zama yan iska kuma You don't want to be an area boy. You don't want to be a vagabond. Tell Jesus to serve you and to deliver you and to make use of you for his glory. Bakwa so kuzama yan iska, bakwa so kuzama yara masu yawo banza, ku ga yawa Allah ya kumaze ku kuma zai cece Jesus name we pray. A cikin sunar Yesu mun yi addu'a. Now, if you have prayed that God should forgive your sins, repeat this prayer after me. Yanzu in ma kai addu'a cewa Allah ya gafata maka zunubinka, zaka maimaita wannan adua. I'll pray in English, then later you will follow in Hausa. In na gama yin a yaren Turanci, sai can anjuma za ku yi na Hausa. Lord God in heaven. I am sorry for my sins. I am suffering because of my sins. Oh Lord, forgive me my sins. Oh Lord, change my life. I want to serve you with all my heart. I don't want to be a sinner again. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. Change my life. Wash me with your blood and make me a new person. Put your spirit in my life. Lead me to do righteousness. Lead me to obey you. Lord Jesus, I want to go to heaven. I don't want to go to hell. Lord Jesus, I need your blessing today. Thank you for hearing my prayers. My prayers come to the Father in Jesus' name. Ya ubengiti. na gane kasawa na na zo gabanka na furta zunubaina ka gafarta mini zunubina kada ka yashe ni ka wanke ni da zunubin da, da, da jininka ka sabunta rayuwata ka bani ruhunka mai sarki ka maida ni zama da mai adalci kame da ni in zama da mai tsarki ka bani iko na zaman rayuwan tsarki ka karbe ni ya yesu ka raba ni da ikon iblis ka bani ikonka na yi addu'a a cikin sunar yesu ka karbi rokona a cikin sunar yesu amin You have prayed this prayer. Raise up your hand. I'm going to pray for you. Kai wannan addu'a zaka daga hannunka zan maka addu'a. Almighty Father, the God of salvation. Ya mai runduna Allah na ceto. You that know the hearts of all men. Kai da ka san zukatan mutane. I commit these people unto you. Na mika wayannan mutane maka. Oh Lord. Ya Answer the prayers. Let your power of salvation come upon their lives. Let the blood of Jesus walk in their lives. bari jinin Yesu ya yi aiki a rayuwansu. Allah cleans them from their sin in Jesus name. Ya Ubangiji ka wanke su daga dukan sunar Yesu. Give them a new heart. Basu sabon Let them not be ashamed of God. Barikada suji kunyang Allah. Let them be bold to serve God in Jesus name. Bari su zauna shiryaye su Allah a cikin sunar Yesu. Lead them on the path of righteousness for your name's sake. Kabida su a tafarkin adalci saboda sunanka. Let them not be ashamed to join your children to worship you in righteousness and holiness. Bari kada su ji kunya hada kai da mutanenka domin bauta maka a cikin adalci da kuma tsarki. Jesus name we pray. Cikin sunar Yesu mun yi addu'a. I'm going to pray three more prayers for you. Zan kara muku adoi uku. One, there you know you are being tortured by the devil. Kasanchewa Iblis Yatanataka. You're dreaming bad dreams. Kana mumuna mafariki. The devil is threatening your life. Is whether you should die, he will kill you, he will do what? Whatever thing that is linking you with the devil. Maybe the devil has made you his servant. Whatever. I'm praying for you today. Shaitan yana sa tsoro a zuciyanka ya mai da kai ka zama bawansa yana baka cewa mutu zai maka addu'a. You are bound anyway by the devil. I'm setting you free today shedan ya daura ka yau zan sake ka raise up your hand daga Hanu. raise up your hand daga wanku power is coming iko na zuwa power is coming iko na zuwa almighty father ya ubangiji mai These people have been under the power of the devil, the torture of the devil, the affliction of the devil wayannan mutane sun zauna a karkashin ikon shaidan sun zauna a karkashin masalan shaidan shaidan ya daura su the spirit of darkness is walking in their life ruhu na ruhu na duhu yana yana mula'i a rayuwansu by the authority of Jesus I bind the spirit over their lives saboda ikon Yesu na raba su da wannan iko a rayuwarsu by the power of Jesus I break the power of the devil over their lives a cikin ikon Yesu na karye ikon Iblis a rayuwarsu I command you Satan by the word of God by the authority of the word of God back out of their lives na umurce ka Shaitan, da kalmar Allah da ikon Allah a rayuwarsu. They have given themselves to God. They have given themselves to, to Jesus. Satan, get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Come out from them. Get out from them. Get out from them. I break your power. Get out from them. I destroy you. I destroy your works. Be broken in Jesus' name we pray sumika mika rayuwansu wa Yesu na umurce ka Yesu na umurce ka shedan kapita kapita kapita kapita ka fita ka fita a cikin rayuwarsu ka fita a cikin rayuwarsu ka a cikin jikinsu a cikin sunar Yesu Oh Lord, let your power enter into them. Ya Ubangiji bari ikonka ya shiga cikinsu. Set them loose. Ka yanta da su. Your word say whatever I loose on earth shall be loose in heaven. All these ones bound by the devil, bound, chained by Satan in their lives, in their family, in the works of their hand. I set you loose. I set you loose. I set you loose. I set you loose. in the name of Jesus. Kalmar kai ce, Duka abinda aka kunce a nan duniya kunce ce take a sama, a cikin ikon Allah, a cikin ikon Yesu, ina ce na yanta ku, na kunce ku, na kunce ku daga iyalinku a cikin sunar Yesu. Almighty Father, all those who are witches and wizards. Those who are in occultism, those who are serving Mami spirit, that are crying to you, Lord, I lose them today. Ya Ubangiji mai runduna, duka wenda suna da tenchi. duka da wenda suna chikin kungiya asiri, Wenda suna chikin mami umata. na yenta suyo achikin a cikin sunar Yesu. The higher power is God's power. The highest power is God's power. By the highest power, I overcome a mortal spirit in your life. By the highest power, I overcome the spirit of witchcraft. By the highest power, all occult grandmaster, all grandmaster witches, I bind you. I bind you. And I get those people out of you. Amen. I get them out of you. I break those things. In the name of Jesus duka fifiko daga wurin Allah ne a wannan iko na fifici na yaye ka dukan wani ruhu na maitanci ruhu na mamiwata ruhu na kungiya asiri na daura wai na na daura wai na a cikin sunar Yesu all property of witchcraft in your body in your eyes in your mouth in your stomach, any part, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, be destroyed, catch fire, get out from them, get out from them, get out from them, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, it is done. Duka aqui na maitanci ainda nunca. a hunting. a bakinka a kunninka kowane wurin da suke ina kone su da wutan ruhu mai sarki ina yaye su ina yaye su ina yaye su ina yaye su a cikin sunar Yesu I cover you with the blood of Jesus. Na rufe ka da jinin Yesu. You that demons have run away, come and report so that we'll counsel you and keep you in prayers. Let them not come back. And you don't go back there anymore. Ko da aljanu suka fita jikinsu, can an juma za a jikinku can an za ku zo ku bayyana kanku za mu ba ku shawara domin kada ku koma wajen kuma. Today is your day. Today, the day of healing. Amen. Today is the day. Oh, amen. Yeah. The day of healing. Today. I say, today you will be set free. The Lord will heal your body. Today is the day. Yeah. The day of the Lord. Today. I say, today stomach pain will come down. You will be totally free. Today is the day. Oh, amen. Yeah. The day of the Lord. Today. I say, Today, today is your day, sister. your your ranar be set free. Yo, ita ce ranar warkaswanki, yarwa. I say today for the barren, the Lord will give you children. Amen. Yau Ubangiji zai ba ma I say today the power touch you. Aihuwa. Power from Jesus Christ. Iko daga wurin Yesu zai soko miki. Amen. Today is your day, brother. The Yo day of the Lord. Amen. Amen. The day of the Lord. Amen. I want you to say, I believe in Jesus. Ina so kuce na kanta da Yesu. Jesus is my healer. Yesu shine mai warkaswa na. Jesus will take away my sickness. Yesu zai ɗauke cutana. Sickness will not stay in my body. Ciwo ba zai zauna a ba. As you have said it, it shall happen. Kamar yadda kuka fadi faru. Lay hand upon yourself. Daura hano a kaunanku. As you have said it, you will have it kama yadda kuka ku my god ubangiji na power is already moving on iko you said we should heal the sick and that gives me confidence to set these people free from all manner of sickness and all manner of disease bege cewa in yanta wayannan mutane daga cikin cututtukansu da kowane irin ciwo. My God, let your healing angels walk here today. Allah na bari mala'ikunka masu warkaswa su yi yawo a wannan wuri yau. Children of God, healing angels are moving around you, removing sicknesses. Allah malaiku na warkaswa suna yawo suna cire cututtukanku. All those things inside your body, all those things in your ears, in your eyes, in your mouth, in your blood, in your blood, they are coming out. They're coming out. They're getting out. They're he- you're healed. You're healed. You're healed. In Jesus' name, we declare da suna kunuwanku da suna cikin ido suna cikin suna cikin baki suna cikin jininku suna suna suna a cikin jikinku a cikin sunar Yesu. Whatever problem is in, the, in your kidney, in your bladder, in your reproductive system, in your heart, in your blood, in your bone, Whatever anywhere in your body, oh God, Moses, let them disappear. By God, disappear. Get out. Get out. In the name of Jesus. kowane bu a cikin kowane irin abu a atikin naku atikin a atikin kashi a cikin naman jiki a cikin na umurta supita supita supate supita su bate su fita Yesu. All sicknesses of witches and wizards in your body, all poison that you have eaten, that you have matched upon, I break that power. I destroy that power. I break that power. You are free. You are healed. You are healed. It is done. In Jesus' name we pray. Kowane irin cuta na maitanci a cikin jikinku, na karya ikon wancan cuta, na karya ikon wancan cuta, na umarta, na ce kuna nan a yanzu ya rabu da ku, na yaye ku da shi, na yaye ku da shi. I rebuke stomach ulcer. Every kind of pain in your stomach, every kind of pain in your chest, I rebuke it. I say, be healed. Be healed. In Jesus' name we pray. Na tsauta osa na na tota ma kowane irin ciwon ciki na ce ku karbi warkaswa ku karbi warkaswa na na yi murta bari nan su fita a cikin gunanku a cikin sunar Yesu every kind of fever every kind of headache that does not want to go, it must go today. Amen. Kowane irin ciwon kai, kowane irin zazzabi da ya ci rabuwa da ku The blood of Jesus is sprinkled over your life. jinin yesu an yayyafa a rayuwanku is sprinkled over your body an yayyafa a jikunanku i command you headache disappear na umurucheka ka ciwon kai ka i command you fever disappear na umurucheka zazabi zazzabi all kinds of body pain kowane irin ciwon jiki bone pain ciwon kashi eye pain ciwon ido teeth pain ciwon hakori wherever the pain is die ko ina ne wannan zafin yake mutu in jesus name a sunar yesu i speak to blind eyes uh, By the power of Jesus. Open. Bude. Open. Bude. Let the power of the Lord cleanse those eyes. Bari ikon Allah ya wanke idanun. Cataract and glaucoma. Kowane irin iko narik narufa ido. Whatever sickness attached to your eye. By the mercy of God. Be here. Be here. Be here. Let your eyes be clean. All those things moving like stones your eyes disappear from there. ko menene da ke yawo a idanunku kamar dutse su face in jesus name we pray a cikin sunan yesu mun yi addu'a almighty father i am praying for your children that are not married give them marriage ubangiji mai runduna ina addu'a wa 'ya'yanka mara aure bari su yi aure your children that are looking for childbearing open the door do miracle in their body give them children in the name of jesus ‘ya'yanka da suke bukatan aihuwa ka ba su aihuwa ka bude mahaifansu ka ba su aihuwa ka ba su albarkan aihuwa a cikin sunar yesu Oh Lord, open the door progress for your children. Ya Ubangiji kabude kofofi na cingabawa ‘ya'yanka. Let the blessing the desire come upon them. Waina albarkuda sun bida bari ya zo wajensu. Let their fear be taken away from them. Bari duka fargabansu a yaye Remember their family tuna da iyalinsu remember the relations tuna da da yan uwansu give them testimony ba su shaidu receive testimony karbi shedu receive testimony karbi shedu you will testify za ku shaida in Jesus name we pray sunar Yesu Now you can raise up what you have written before the Lord. Yanzu za ku daga wayan da kun rubuta wa Ubangiji. What you have written before the Lord, raise it up and believe that God will, will follow them and do them for your life. Abunda kun rubuta domin Ubangiji bibi su ya aikata su a rayuwanku. We are serving the God of miracles. I know. Yes, I know. yes, I know. Na i na Yes, I know muna bauta wa Allah mai al'ajibi i na sani i na sani yes I know the God of miracle I know Yes, I know. If you don't know you're supposed to write something, just raise up your hand and say, God, one, two, three, four, five, six. 7, 8, 9, 10. These are things I have. Oh Lord, I raise up my hand. When you go, write those things down and watch what the Lord will do for you. Idan ma baka sani cewa an ce a rubuta ba, yanzu ne kagan yana yi za ka iya ka daga hannunka sama kana ce ya ubangiji wannan na so ɗaya biyu uku hudu har ma bakwai wanda nake bukata in ka yi haka ka koma gida ka rubuta kana kallon wayan abubuwa ka gan abin da ubangiji zai yi we are praying. Muna adua. Almighty Father. Ubangiji merunduna. You are the one that can read the writings of people. Kaine kana iya karanta rubutatin mutane. Isaiah entered into the temple and brought the writing that had been written against him by King, uh, King Sennacherib. Ishaya ya shiga cikin haikali. Yafita darubutu wadda king uh, kanakarin ya rubuta shi you heard his prayer Kaji wana wannan because you saw what the, the man wrote against him saboda kaga apunda mutumini mutumin ya rubuta gameda shi now lord see these people here everybody according to what he has written to bring before the Lord that the Lord will see, that the Lord will hear, that the Lord will deliver, that the Lord will answer. Oh God, you are seeing them. Ubangiji gani ‘ya'yanka sun fitar da rubutunsu bisa ga da bisa ga bukatunsu abinda suna so ka kubutar da su abinda suna so ka warkar da su abinda suna so ka yi musu ubangiji ka yi musu Oh Lord, snap their writings, snap their writings, and keep them before you. Oh Lord, answer them in Jesus' name. Ya Ubangiji, kadoke ɗauke hoton rubutunsu, ka ɗauke rubutunsu, ka ka bukatansu ka musu bukatunsu sunar Yesu. For with God all things are possible. A wajen Allah komi you one. ne. Therefore, all that they have written here is possible that you can do them. It is possible you will answer them. Oh Lord, I pronounce to your children, receive the answer. ya Allah tabbatace ne za ka biya musu bukatunsu bisa ga rubutun da suka yi na shallata ka biya musu bukatun na a cikin sunnar Yesu. The Lord will answer you. Ubangiji zai ansa maka. From, from this night forward, keep on watching to know which one has come, which one has answered. According to their time, the Lord will make you happy because He says He will comfort your life. dubawa ko ya faru dama ya riga ya alkawata zai ziyace ka zai kuma da rayuwanka. I want you to shout, Amen. Amen before the Lord. Inasoku isowa taami ami a gaban Keep your life righteous before God. Keep your life clean before God. You will see the wonders of God in your life. Bari rayuwanku ya zama da sarki bari rayuwanku ya zama da adalci a gaban Allah za ku ga abin da Ubangiji zai yi Now, I want to say this. Yanzu ina so in faɗi wannan. Holiness Revival Movement is non-denominational ministry. Holiness Revival Movement ba darika bane. The Lord raised up this movement to bring righteousness and truth into all churches in the world. Ubangiji ya tadda wannan na zaman sarki domi ya kawo adalichi adukan dukkan ikkilisiyoyi And so God brings people from various churches to be members of holiness movement so that they can learn this truth and take it to their churches and teach them so that they can live righteous and holy lives. Saboda haka, Ubangiji ya kawo mutane daban-daban a dukan ikkilisiyoyi sun hada kai sun zama membobi na wannan kungiya domin su koyi zaman sarki su kuma kaiwa yan uwansu na ikkilisiyoyin domin su masu yi rayuwar sarki. So, we have Holiness Revival Movement Donga chapter. A nan Donga muna da wannan Holiness Revival Movement a inda ake hadan kai. Takum chapter. Muna da shi a Takum. Usa chapter. Muna da shi a Usa. Ukari chapter. Muna da shi a Ukari. All various local governments everywhere, all through Nigeria. Now you want to be a member of Holiness Revival Movement that the Lord will use you to help other people. Can you raise up your hand? Idan kana so ka zama memba na wannan tafiyan zaman sarki da adalci domin ka taimaka ma mutane. Kana iya daga hannunka. Now you want to be a member of Holiness Revival Movement Come forward here. We want to pray for you. kana so ka zama daga cikin membobi na holiness revival movement Kafita gaba domin mu maka addu'a The Lord is going to use you. The Lord is going to use you to save others. The Lord will use you to be strong for yourself. The Lord will use you. And you will be happy that you are a real Christian. Just come forward here if you really love Jesus. ubangiji zai da kai cetowa mutane Ubangiji zai yi amfani da kai domin taimako ma kanka domin ka zama albarkuma waɗansu a cikin sunar Yesu. Ka fito You want to be a member of Holiness Movement Donga chapter? Where are the men that love the Lord? Where are the men that want to go to heaven? Are you not ready for this God that is blessing you? Are you not ready? That God has come to your land. God, God cannot get somebody in your land that can stand for him. Shame unto you. ina ne maza suke wanda suke kaunar Allah har ma suna so su tafi sama ina mazan suke wanda Allah yana taimakon su abin kunya ne a rayuwarmu mu da mu fito domin mu wa Allah ba Will you be expecting God to do you good and you're not ready to yield yourself to God? Kuna bukata Allah ya muku abu mai kyau amma ba kwa so ku yi wa Allah aiki ba. The Lord is calling you to, to use you, train you. In Donga here, there's the Donga chapter. He will use you. He will train you and he take you back to your churches. You will serve them there. And now Ubangiji yana so ya amfani da ku muna da chapter anan Donga zai amfani da ku ya sake tura ku zuwa ikkilisiyoyinku domin ku yi mashi aiki. Amen. Amen. The message you have just listened to is a production of Holiness Revival Movement Worldwide. Holiness Revival Movement Worldwide is a non-denominational ministry that is given to the propagation of Christ's righteousness and holiness in churches and nations of the world through crusades, revival meetings, production and spread of holiness literature and materials. For other spiritual materials, messages, or inquiries, contact us on 0816 902 3948 or 0805 683 4323. You can also reach us through our email address, holinessrevivalmovement at gmail.com. God bless you. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Hallelujah. Jesus, I believe in you. You are my